Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Asabar kwanan wata biyar cikin watan Maris shekarar dubu biyu da ishirin da biyu. Fa'idodin roko kashi na biyu, fa'idodin roko kashi na biyu, inda aka ba mu karatu yana daga Timoti ta fari sura biyu aya ɗaya zuwa takwas. Timoti ta fari sura biyu aya ɗaya zuwa takwas. Da farko dai ina gargaɗi cewa a yi ta roƙon Allah ana addu'a ana goɗo. ana godewa Allah saboda dukkan mutane da sarakuna da kuma duk wanda suke a manyan matsayi don mu zauna lafiya sosai a cikin natsuwa, wannan kyakkyawan abu ne kuma kuma abin karɓa ne a Allah mai ceto waɗanda yake son dukan mutane su sami ceto su kuma kai ga sanin gaskiya domin Allah ɗaya ne matsakanci kuma ɗaya ne a tsakanin Allah da mutane almasihu Yesu mutum wanda ya ba da kansa fansa saboda kowa da kowa an kuwa yi shaidar wannan a daidai lokacinsa don haka ne aka sani mai wa'azi da manzo kuma gaskiya nike faɗa ba karya ba mai koyawa mai koyawa al'ummai al'amuran ban gaskiya da kuma na gaske saboda haka a kowane wuri ina so mutane su yi addu'a suna ɗaga hannuwa tsarkaku ba tare da fushi ko jayayya ba bari ubangiji Allah ya albarkaci karatun sa amin ayat tunawa da aka bamu tana daga Roma sura 8 aya 34 Roma sura 8 aya 34 wane ne wanda ya hukunta almasihu ne wanda ya mutu amma kuma wanda aka tashe shi daga matattu wanda ke hannun dama na Allah wanda kuma yake roko Domin mu. Romawa Sura takwas aya talatin da hudu, wane ne wanda ya hukunta? Almasihu ne wanda ya mutu, amma kuma wanda aka tashe shi daga matattu, wanda ke hannun dama na Allah, wanda kuma yake roko dominmu. kaunacecen Ubangiji fa'idodin roko kashi na biyu, fa'idodin roko kashi na biyu. za mu ci gaba da bashin da muka fara a wato bincike da muka fara a jiya akan fa'idodin roƙo a cikin karatunmu na yau da muka gani daga Timoti ta fari Sura biyu aya ɗaya zuwa takwas. Timoti ta fari Sura biyu aya ɗaya zuwa takwas. An gargaɗe mu da mu yi roko don dukan mutane, musamman ma shugabanninmu. a cikin wannan karatun mun ga wasu muhimman fa'idodi na yin roko don shugabanninmu. Littafi mai sarki ya ce, Rokonmu don shugabanninmu zai sa mu yi rayuwa cikin kwanciyar hankali da kuma lumana, cikin duk ibada da gaske. Wannan yana da mahimmanci sosai don yin rayuwa a karkashin don yin rayuwa a karkashin shugaba da bayya tsoron Allah ba zai haɓaka cin hanci da rashawa zai kuma a sa mu mu guji ban gaskiya kaunataccen ubangiji littafi mai sarki ya ce sa'ad da adalai suke mulki jama'a suna murna amma sa'ad da mugaye suke mulki mutane suna bakin ciki za mu ga wannan cikin misalai sura 29 aya biyu misalai sura 29 aya biyu don haka don kada mu yi bakin ciki dole ne mu yi wa shugabanninmu ta ruhaniya da kuma ta, ta a, siyasa ko gwamnati addu'a kaunataccen ubangiji don haka bai kamata mumunai wato masu bi ba su haɗa kai da mutanen duniya wajen la'anta shugabanmu abin nufi a nan shine kaunatattu kan mu haɗa kai da masu zagin shugabanci da shugabanninmu sai dai mu zamanto masu yin addu'a domin mu yi rayuwa cikin salama da lumana kaunataccen ubangiji roko kuma yana iya kawo sauyi mai kyau a rayuwan duk mai roko idan muka dubi littafin ayuba sura arba'in aya goma ayuba sura arba'in aya goma mun ga cewa ubangiji ya kubutar da ayuba bayan ya yi addu'a wato ya yi roko a madadin abokaninsa ya kamata mu kuma lura cewa ayuba ya yi addu'a domin abokansa sa'an da yake cikin wahala da kuma farmaki mai tsanani daga abokan gabansa wannan yana nuna mana cewa Allah yana samanin mu yana samanin mu shiga cikin roko ba tare da la'akari da halin da muke ciki ba ko ma zai a kaunataccen ubangiji abin nufi a nan shine wanda ya shiga hidimar roko yin aikin hidimar roko ba ta danganta ga irin halin da mutum yake ciki ba babu ko da ana fuskantar wahala ne ko tsanani har yanzu za a yi roko za a yi hidimar bari ubangiji ba da fahimta amin kaunataccen ubangiji duk wanda zai shiga aikin rokon nan wato hidimar roko haka ubangiji zai saka wa irin wayannan domin aikin kaunarsu wato abin nufi shine hidimar roƙo aikin kauna ne hanya ce ta bayana kauna wata fa'idar roko ta bayana a cikin tsatsirinta ga kafirai wato wayanda ba su karɓi Yesu Kristi ba lokacin da muka yi roko don masu zunubi domin su sami ceto al'ummarmu za ka kasance cikin lafiya mu zauna cikin lafiya kaunacicci abin nufi a nan shine idan aka samu ana rokon ubangiji domin ceton mutane haka mutane kuma suna samun ceton nan to ai da barayi da masu rikici da menene duk kowa zai karɓi Yesu a tuba har a shiga matsayin da duk cikin gari masu tsoron Allah ne don haka babu wani ƙarya doka ko kuma wani barna to hakan nan sai a yi zama cikin lafiya kaunataccen ubangiji a gaskiya ma jami'an da suke tilasta doka wato jami'in doka da suke samu mu bi doka na iya yin hutu a ƙarshen lokacin da mutane suka tuba daga aikata laifuffuka a sakamakon rokonmu wato kaunataccen ubangiji yayin da muka zama masu roko muna hidimar roko to za mu ga cewa jami'an tsaro za su kasance ma ba su da wani aikin yi da su da 'yan doka kari ga haka kokarinmu na yin roko zai dace da aikin babban mai roƙonmu wato Yesu Kiristi. Kaunataccen Ubangiji, ashe hidimar roko da muke yi, kwakwayo ne muke yi muna bin kafan babban mai roko. Wane ne babban mai rokon nan? Shi ne Yesu Kiristi, wanda a yanzu yake hannun dama na Allah, yana roko a madadinmu. Kaunataccen Ubangiji, a matsayinmu na masu bin Kristi, dole ne mu yi koyi da shi, kuma mu ba da himma ga salon yin roko don dukan mutane, wato idan aka ce salo wato rayuwa irin ta yin roko. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta da kuma zarafi na zama masu hidimar roko a cikin sunan Yesu. Amin. darasi ta musamman da aka keɓe mana a yau ya ce a yi shirin roko domin wasu takamaiman mutane waɗanda ke bukatar sa hannun Allah bisa rayuwarsu a cikin sunan Yesu amin. Darasi ta musamman an mai da hankalinmu ne cewa mu yi shirin roko mu shirya sunaye na mutane takamaimun mutane waɗanda ke bukatar sa hannun Allah bisa rayuwarsu waɗanda suke tare da mu mu dudduba duk inda muke mu shirya sunayensu domin mu yi tawakun Allah har su samu ceto su samu tsira bari ubangiji Allah ya bada ikon haka amin kaunataccen ubangiji karatu a shekara karatun littafi mai sarki muna cin gaba da kubawar shari'a sura 29 har zuwa sura 30 karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da kubawar shari'a sura 29 da kuma sura 30 kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba da ya nuna mana wannan karshen mako yau a saba bari ta zama rana mai albarka mai alheri bari Allah ubangiji ya nuna mana alherinsa da kaunarsa a cikin sunan Yesu Kristi sai kuma gobe dan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake jin wata fasara uwar sana America, America,